tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da sha tara ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fikihiyatun jadida na fadilati sheikh muhammad hassan Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi a yau za mu tashi hamlul janaza ba'uha. ɗaukan janaza da kuma rakata menene hukuncin ɗaukan gawa da kuma raka gawa a musulunci malam hassan ya ce ammal hukumul ashir minal ahakam hukunci na goma daga cikin hukunce-hukuncen jana'iza fahuwa hamlul janaza wattiba'ul janaza shine ɗaukan gawa da kuma rakata Wahuna huna ya ka'o bida'un kathira jiddan Malam ya ce a daidai wannan gaba bidiyo'i masu yawan gaske suna faruwa fi hamlil jana'iz wajen ɗaukan gawawwaki wattiba'ul jana'iz da kuma raka gawan da ake yi bidiyo'i miyagu waɗanda suka ci karo da addinin musulunci ana aiwatar da su wajen wannan ibada to wannan malam ya fara ɗanɗana ne cewa zai yi magana akan waɗannan bidiyoyin to amma kasantuwan ba su ne asali ba to sai malam ya biyo baya da zai mana magana akan yanayin tsarin yadda harkan yake domin a iya kiyayewa a iya kulawa allah maɗaukin sarki ka sa mu dace malam ya ce ya ji ba alal musulmin alal kifaya wannan al'amari na raka gawa da ɗaukan gawa zuwa makabarta wajibi ne da wani kan iya ɗauke ma wani ma'ana fardu kifaya ne an yahmilu janazatul mayyitil muslim idha mata shine wajibci ne na kifaya an yahmilu jinaza a samu wasu daga cikin musulmi sun ɗauki gawa almayyitil muslim na gawan musulmi in ya rasu haza fardun kifa'i mala ya ce wannan farilla ne wanda wani kan iya ɗauke ma wani ma'anan fardul kifaya mala ya ce idan kama bihil ba'ad in wasu daga ciki suka tsaye wajen wannan aiki saƙata anil kul sauran al'umma gaba ɗaya nauyi ya sauka a kansu liƙaulihi sallallahu alaihi wa wa sallama saboda magana annabi da ya ce haƙƙul muslimi alal muslimi hamsun haƙƙin musulmi akan ɗan uwanshi musulmi haƙoƙi ne guda biyar wa fi riwayatil bukhari a wani ruwaya da al'imamul bukhari ya yi ya ce sittun haƙoƙi ne guda shida waƙad fassaltul hadith fi silsilatul huquq malam ya ce na gabatar da bayanai dalla-dalla dangane da wannan hadithi da na zo bayani dangane da haƙoƙin da musulmi ke da shi kan ɗan uwanshi musulmi ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi cewa ya yi haƙƙul musulmi alal musulmi hamsin. haƙƙin musulmi akan ɗan uwanshi musulmi haƙoƙi ne guda biyar na farko raddus salam duk sanda musulmi ɗan uwanka ya ma sallama ka ansa wannan sallama haƙƙin shi ne a kanka ka ansa wa iyadatul marid sannan yana daga cikin haƙƙin musulmi a kanka zuwa gaida mara lafiya in bai da lafiya ka je gaishe shi na gaba wati ba'ul jana'iz da kuma raka gawa na musulmi idan ya rasu zuwa makabarta wa ijabatu da'awa sannan duk lokacin da musulmi ya gayyace ka to lalle ka ansa wannan gayyan da ya maka wannan hadisi mala ya ce akhrajahu al-bukhari al bukhari ya fitar da shi fi kitabil janaiz a littafin da ke bayani a kan jana'iza babul amr bittiba'il jana'iz a ƙarƙashin babin da ke bayani a kan raka gawa ya kawo wannan hadisi a mujalladi na uku lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyu da arba'in wa muslimun haka al'imam muslim ya fitar da wannan hadisi fi kitabis salam a littafin da ke bayani a kan sallama babu man a haƙƙul muslimi lil muslimi babu min haƙƙil muslimi lil muslimi a ƙarƙashin babin da ke bayani akan haƙƙin musulmi akan ɗan uwanshi musulmi ya kawo hadisin a mujalladi na hudu a lamban hadisi na dubu biyu da ɗari ɗaya da sittin da biyu wa ahmad haka al'imamu ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul musnad a jiz'i na biyu shafi na ɗari biyar da arba'in an abi huraira wa akhrajahu al-bukhari fi kitabil janaiz haka al'imamul imam bukhari ya fitar da wannan hadisi a kitabul janaiz babul amr bittiba'il janaiz a ƙarƙashin babin da ke umarni da raka gawa a mujalladi na uku lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyu da talatin da tara wa muslimun haka al'imam muslim ya fitar da wannan hadithi fi kitabin libasi wa zina a littafin da ke bayani akan sutura da kuma ado da kwalliya babu taharimisti imali ina'iz zahabi wal fidda a ƙarƙashin babin da ke bayani akan haramun ne musulmi kata'an ya yi amfani da zinare ko azurfa a matsayin kwanon cin abinci ko kofin shan ruwa alar rijali wan nisa wannan haramcin ya shafi namiji kuma ya shafi mace wa khatamaz zahabi haka abin da ya shafi zoben zinare wal hariri alar rajili sannan haramun ne namiji ya sanya tufan alharini wa ibahatihi lin nisa da bayani akan cewa halal ne ita ya mace za ta yi amfani da tufa irin na alharini ya fitar da hadisin a mujalladi na uku lamba hadisi na 2066 Allah madaukin sarki ya saka musu da alkhairi mala ya ce wa ziyadatu fi riwayatil bukhari ƙari da aka samu a cikin ruwayan bukhari ga ta kama haka wa idastan sahaka fansahlahu duk lokacin da ɗan uwanka musulmi ya buƙaci nasiha ka je kai mai nasiha shin ya kira ka ya ce zo kai man nasiha je kai mashi shin bai nemi kai mai nasiha ba amma kaga ya fada kan wani kuskure sai kai ka gano kuskuren to yana daga cikin haƙƙin shi a kanka kai marmaza ka je ka gabatar mai da wannan nasiha domin ya faɗa ku jama'a muna gano wannan da kyau ko to haka yana daga cikin haƙƙin musulmi akan ɗan uwan shi musulmi in musulmin ya nemi ya maka nasiha kai kuma ka saurare shi ka ba shi dama da lokaci domin ka fa'idanti ya amfani shi ma. malam ya ce wal hadis rawahul bukhari wa muslim wa gairihima wannan hadisi bukhari da muslim suka ruwaito shi wa gairuhuma da wasu malaman da ba su ba wal qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har ila yau maganan annabi da ya faɗa kama fi hadisul bara ibn azibin inda bukhari wa muslim aidan kama yadda ya zo a cikin ruwayan bara wa ɗan azib a cikin ruwayan bukhari da muslim yace ce udul marid ku je ku gaida mara lafiya a duk lokacin da ya kwanta bai jin daɗi wattabi'ul jana'izi sannan kuma in Allah maɗaukin sarki yi ma musulmi rasuwa to ku tattaro ku raka ga wannan nashi zuwa makabarta to zakkiru kumul akhira wannan zai tuna maku lahira idan aka mutu mutuwa bai tuna ma lahira ba ba abin da za a yi a duniya ne tuna maka lahira mun gane wannan da kyau ko duk abin da ka mallaka duk abin da ka zama duk abin da kake hankoro akwai wani wanda ya taka irin wannan martaba yau mutuwa ta tafi da shi to mai hankali ko abin da zai zai ƙoƙarin tattalin lahiran shi ne domin ya samu sauƙi da sa'ida na zaman lahira Allah maɗaukin sarki ya samu dace wannan hadisi akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da shi fil adabil mufrad a cikin littafin shi mai suna al'adabul mufrad a lamban hadisi na 518 biyar haka ibn abi sheba ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul musannaf a jazzi na uku shafi na ɗari da ishirin da a jiz'i na biyu mala ya ce wasahul albani fi sahihil albani ya inganta wannan hadisi a cikin littafin shi mai suna sahihul jami' a lamba hadisi na dubu hudu da ɗari ɗaya da tara Allah maɗaukin sarki ya saka mishi da alkhairi Kala ba'adu ahalil ilmi malin ya ce wasu daga cikin malamai masana suka ce, Almuradu biha abin da ake nufi da wannan hadisi aljana'iz, raka jana'iza tuna tuna wa mutum lahira. lakin la haraja fi an ya kuna aidan hazal hukum sai dai babu laifi wannan hukunci na tuna wa mutum gidan lahira munsahiban ala ziyaratul marid haka ya haɗa hadda zuwa ziyaran mara lafiya mutumin da ka je ka same shi bai da lafiya wannan zai tuna maka lahira ya tuna maka ni'imar Allah a kanka kai taka tsantsan akan abubuwan da kake yi domin idan kana tafiya ba ka da ko kwabo ka shiga damuwa in ka ga mai hannu ɗaya ko mai ƙafa ɗaya wannan zai sa gode ma Allah kai kawai abin da ka rasa kuɗi ne ga wani ya rasa lafiya ga wani ya rasa gaba ga wani ya rasa kaza jama'a muna fahimtar wannan da kyau ko shi yasa duk mai hankali da tunani da hangen nesa waɗannan abubuwa su rika tuna mashi lahira Allah ya sa mu dace mala yace fala shakka annal insana idza zara maridan babu ko tantama duk lokacin da mutum ya je ziyara ga wani mara lafiya tuzakkiru ni'imatallahi alaihi fil afiya wannan tuzakkiru ni'imatallah zai tuna za ta tuna mai ni'imar Allah maɗaukin sarki fil na lafiyan da Allah ya bashi za ga ga wani ba lafiya ba kuɗin magani ba kuɗin abinci gadan ma an sauke shi ƙasa kun gano wannan da kyau ko domin an kawo wanda su suke da kuɗi an ɗaura su shi kuma da bai da komi an sauke shi kai kuma kaga kana nan lafiya lau akan ganin ka zaka kwana tare da iyali ba ka da matsalan ci da sha ba ka da matsalan komi Allah ya rufa ma asiri amma kana nan kana neman makanka fitina kuna gane wannan da kyau ko shi yasa duk abin da bawa yake aikatawa na kwarai ya kokarin kawa domin wannan aiki na ƙwarai in Allah maɗaukin sarki ya karɓa to ana mai tukwicin jin daɗi da natsuwa a nan gidan duniya in ko mutum yana aikata ayyukan banza ayyukan sabo ayyukan da Allah baya so to su kuma waɗannan suna haifan mai da tukwicin kuncin rayuwa da wahala da ɓacin rai da shiga kunci kuna fahimtar wannan da kyau ko shi yasa duk wanda ka ɗauka ma kake yi ko to ko dai ka karanta ko ka yawaita to dai matsala na nan biye bayan wannan abin ko kai taka tsantsan ko kakkai amma dai Allah madaukin sarki ba zai fasa abin da ya nufi ba Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to shine sai mala yake cewa mala ya ce wata zakkiru fadlullahi alaihi wannan zai tuna mai falalar Allah madaukakin sarki akan shi wa amalul lil akhirah kuma yin haka zai zabarar da shi aiki domin lahira duk mutumin da ya kama Allah duk mutumin da yake bin tafarkin Allah to wannan zai taimaka mai wajen ya bi diddikin abin da Allah maraukin sarki yake so Allah ya sa mu dace Mala ya ce, Hazan lafz akhraja ibn abi shaiba fi musannafihi, ai wannan lafazi da muka karanta ibn abi shaiba ya fitar da shi a cikin kitabul musannab wal bukhari fil adabil mufrad al-imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin kitabul adabil mufrad bi sanadin hassanahul rahimahullahu ta'ala da isnadin da malam albani ya kyautata shi Allah maɗaukin sarki ya ji ƙanshi. Malam ya ce, nan lafzal awwal sai dai lafazin hadisin na farko min hadisil bara fi sahihaini bara ɗan azim ne ya ruwaito shi cikin Bukhari da Muslim ka hadisi abi Huraira alladhi zakartuhu anifan kamar ruwayan abu huraira wanda muka ambace shi ɗazu-ɗazun nan allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wannan shimfiɗa da sharan fage kenan malin ya fara mana dangane da musan cewa lalle musulmi ɗan uwanmu yana da lafiyayyen haƙƙi na musamman a kanmu ƙoƙari za mu yi mu kiyaye wannan haƙƙi muddin muna buƙatar mu tsira allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce ittiba'ul jana'izi ala martabataini raka jana'iza bin gawa zuwa makabarta to yana kan ɗayan martabobi ne guda biyu al'ula na farko daga ciki an tattabi aljana'iz hatta ta min indi ahaliha ilal makanin ladhi salla alaiha fihi shine ka biyo jana'iza tun daga gida har zuwa inda za a je a binne ta martaban farko kenan kun gano wannan da kyau ko kenan ga mutanen da suke zazzauna kofar gida inda aka yi rasu idan aka fito da gawa su fito su rakota har inda za a yi sallah a masallaci ne ko ko a wani fili daura da wajen ne to wannan yana daga cikin raka gawa a martaban farko almartabatu thaniya martaba na biyu tuttaba'u za a bi wannan jana'iza min indi ahaliha tun daga inda ka ɗauko ta daga gida hatta yi min dafniha har sai an ƙara binnewa baki ɗaya yana daga cikin kuskuren da wasu ‘yan uwa suke yi idan aka fara tura ƙasa kawai sai ga mutum ya ɗaga hannu yana addu'a wannan addu'an banza kake yi saboda ba haka manzan Allah ya yi ba ko ba haka an ya karantar a yi ba ba haka magabata na ƙwarai suka ce ba ba a yin addu'a sanda ake tura ƙasa sai an gama duka an ƙare komi to sannan annabi ya ce istaghfiru li akhikum ku roƙa ma ɗan uwanku gafara was'alu lahu tathbita ku roƙa mai ya iya ansa tambayin da za a yi mai cikin ƙabarin shi fa innahu al'ana domin shi yanzu ne yus'alu za a tambaye shi to kai ɗazu kai me kai kenan jama'a jahilci sura sura ne kun gano wannan da kyau ko in mutum ya sa son zuciya cikin harkan shi ko to sai ya kai shi zuwa ga ya aikata ɗaya daga cikin surorin jahilci bai farga ba Allah maɗaukin sarki ya kiyaye to mala yace har a gama binne ta wa kullum min hatainil martabataini mala yace kaga duk waɗannan martabobi guda biyu fa'alahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah ya yi shi aikace lakin kullu martaba laha ajaruha kowace martaba cikin biyin, to tana da ladanta ta musamman da Allah maɗaukin sarki ya adana ma wanda ya aiki da ita Allah ka sa mu dace Mala yace an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu qala wannan hadisi an samo shi daga abu sa'idin al-khudri Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda yace ce kunna ma'an sallallahu alaihi wa wa sallama fil madina yace mun kasance muna tare da annabi a garin madina idza hadara minnal duk lokacin da suka ga ɗaya daga cikinsu ya shiga gargarar mutuwa azan nan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai mu je mu sanar da annabi cewa gafawa ne daga cikin ‘yan uwa ya faɗa cikin gargara fahadara sai manzon Allah ya taso sai ya halarto wannan gidan wastaghfara lahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya mai istighfari kuma ya mai addu'a hatta idza qubida haka annabi zai zauna a wannan gida har zuwa lokacin da wannan bawan Allah Allah madaukin sarki zai mai cikawa in sarafan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa man ma'ahu hatta yudfan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko dai ya zauna har ya cika sannan sai ya tafi su kuma sauran sahabbai da iyalan wannan mamaci sai su tsaya su sauran hidindimin yau da kullun har zuwa ƙare binniya wa rubbama tsala habsa zalika ala nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama so da dama wannan jiran da tsare annabi da ake yi sai abin ya mai tsawo ya mai jinkiri ba a ƙare da wuro ba fashakka zalika ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai wannan ya zama yana ba annabi wahala kun gano wannan da kyau ko ƙala falamma khashina mashakkata zalika sabai suka ce yayin da muga kai wannan abun fa yana damun annabi zai awa ɗaya awa biyu awa uku wani lokaci yana jira kun gano wannan da kyau ko qala ba'dul qaumi li ba'din sai mutane suka tsaya suka yi shawara isu isu kun gano wannan da kyau ko suka tattauna suka ce lokunna la nu'adhdhina an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka ce a'a ko dai mu sake sabon salo ne mu daina sanar da annabi cewa ga wane yana gargara li ahadin kowane ne ke gargara hatta ya ƙabiza har sai an ɗauki ran shi falam ya kubirun nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama ba da zalika daga nan sai zama ba sa ba annabi labarin cewa ga wani na dab da mutuwa illa idza qubidar rajulu har sai an ɗauki ran wannan mutumi bil fi'ila a aikace ya rasu sai je su gaya ma annabi fa'iza azan nahu ana ɗaukar ran nashi sai mu je mu gaya ma annabi falam kun alaihi min zalika mashakka wannan sai ya zama bai wahalar da annabi wala hafsun ma'ana sannan ko ba mu rike shi tare da mu ina fatan mun gano wannan da kyau irin wannan abin yana daga cikin abin da mutane ba sa fahimta annabi yana da ɗabi'u yana da ayyuka yana da hidindimu iri-iri wanda waɗannan kaɗai in an bashi shi za su iya gaji da shi kun gano wannan da kyau ku to in an ga wani abin da ba lalle a tarsasa shi ba sai su sauke wa manzan Allah shi amma abin da kai ci yanzu ko so ake komi a matsayinka na liman a matsayin ka na jagora sai ka yi in ka je makabarta baka shiga cikin kabari ba wannan laifi ne in gaje makabarta ana haƙi ba kai haƙi ba wannan laifi ne in gaje makabarta ana kwaba ƙasan ƙabari ba kai kwaɓi ba wannan laifi ne in gaje makabarta ana tura ƙasa ka tura ɗaya bi ka bari wannan laifi ne in gaje makabarta ba ka je rijiya ka jawo ruwa ka ɗibo ruwan kwaɓi a bokiti ba wannan laifi ne in baka je ka kwaso ƙasan da ko ka ɗibo icen da za a sa ba wannan laifi ne in an gama baka kinkimi makara ka sa a mota ba a matsayinka na liman a matsayinka na jagora wannan duk laifi ne ni na kasa gane wannan wasu irin musulmi ne ko ko dama dai an ɗana ma tarko an ƙosa kai laifi ne ko dai ba a san karatu ba ne jama'a mun gano wannan da kyau ko duk wani abin da zai sauwaƙa ma annabi shi sahabbai suke yi mu ko muka ce za mu bi alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai to ya sabon suke yi jama'a muna fahimtar wannan da ke ko in aka ce a matsayinka na liman a matsayinka na malami komi kai za ka yi ba za ka rage ma sauran al'umma su ɗallasa ba to shi kenan kai yanka kai rabo kenan kai da kafa kuma din naka ne nan kuma makiya sai su makale su ce duk ladan duniya ya biya tattare ya yi banga-banga ya yi jama'a kalli wai mutane da me ka iya masu ne <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ko ka bar su duk wanda ya arba ya ga kanshi a cikin ramin nan <clears throat> ya ba da gaba gabas bango ya kaure shi ba shi tashi tsaye ga itace su kaure shi kana son ka gana ka ba a baka yanci ba to lokacin zai shiga taitayin shi ni ko sai in ce cin da ban cuci mutum ba don kai ya cuta min in mutum ya cuce ni Allah karama man jama'a mun gano wannan da kyau ku Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to shine sai yake cewa ƙala fafa'alna nan da nan sai muka yanke shawara ko muka yi aikin a aikace fa kunna nu'adhdhinu an sallallahu alaihi wa alihi sallama bil mayyit mun kasance muna sanar ma annabi cewa wane ya rasu ne ba'ada an ya muta bayan mutumin ya cika fayatin nabiya sallallahu fayatin nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya taho fa yusalli alaihi sai annabi ya wannan mutumi sallah fa rubbaman sarafa wani lokaci annabi yana yin sallar sai ya koma gida wa rubbama makasa wani lokaci kuma annabi sai ya tsaya har araka tare da shi hatta yudfana al-mayyit har sai an gama binne an yi komi sannan manzo Allah yake barin wajen sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa in ba a gama ba ka bari tuwa kake bi kana bin kanka kenan Allah ya kiyaye mala ya ce amma ba'adun nas kaga wasu daga cikin mutane faƙada ya su abin na su sai ta surute da ‘yan tsegunguma wa ya mashakil har a waye gari wannan abin ya tada rikici ya tada fitina ya haifar da gaba da ƙiyayya da soke-soke da zage-zage da gulmace-gulmace da annamimanci wal fitan abin ya haifar da fitina da rashin jituwa da hana zaman lafiya da tada zaune tsaye bidda'awa a zo ana ta maki da 'yan tsegugguma da guntsugulu ana cewa ainihin sheikh ala gafatta malam masalan Sallar janaza nan nan ya sallan jana'iza walam yazhab ila ilal maqabir bai daka gawa zuwa makabarta ba mun gano wannan da kyau ko don Allah ji Muhammad Hassan yadda ka san ɗan nan ne, yadda ka san ɗan garin nan ne, yadda ka san ɗan ƙasan nan ne, yadda ka san a nahiyar me yake raye. Mun gano wannan da ke ko al'umma fa di iri ɗaya ne, wa tilkal ayyamu nu dawilu ha bainan nas. wallahi in dai karatu ne in dai addini ne ko wallahi duk inda ka je in gaskiya ne haka za ka yi daidai na ce nan nan malam ya je sallah nan ana kallawu nan gafata nan ustazin nan nan sheikh ina ba mun gano wannan da kyau yau shaka-shakai sun yi yawa Allah maɗauki sarki ya sa mu dace amma ga su duk da yawansu ba su ɗara darajar shashakan da ƙwaila ke soyawa a kasuwan ƙuda ba Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala yake ce Allah za mina sunna ai ba kullum ne maliman zai raka gawa ba wata rana ya je wata rana ma ya bar wasu su je wannan sunna ne jama mun gano wannan da kyau ko wata rana sai ya ce mana'ibi ja ka tafi wata rana ya ce maladan ja su ku tafi wata rana ya ce kai wani ja al'umma ku je ku raka ina fatan mun gano wannan da kyau annabi ba kulle yake zuwa ba yau ko in ka sake baka je ba Gawon gidan su wa'e a a a a a to wannan kuma zai zama babban magana to saboda a toshe kafan bala'i saddun lizzari'a sai ka raka aji ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu al'amarin mutuwa ya zama an mai da shi dimokuraɗiyya an siyasantar da shi ya gano ku san wannan al'amarin jana'iza yanzu gaba ɗaya ya sauka a kan tarban addini an mai da shi mai politics ya zama siyasa kawai tun daga al'amarin sallan an dinga rikici kenan an dinga hayaniya kenan kuma su musulmin ne ba su ma shirya mutuwan babu ma shirya komi ba yanzu ka kwanta ka mutu baka da wasiya ka kwanta ka mutu in baka wasiya ba baka sanar wa zai ma wanka wa zai ma sallah suwa za su saka kabari wani irin kabari za a yi ma suwa za su bin duk wannan wai ka kwanta ka mutu yadda ka san kaza kaza tana shirya waɗannan abubuwan ne yau ba nan karanta annabi ya ce duk wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe kar ya sake kwana biyu ba ce wasiyan shi na nan rubuce ba jama kuna fahimtar wannan da kyau ko ka tabbatar da waɗannan abubuwa hatta zurfin kabarin a yau da harkan ya zama ƙwaya-ƙwaya ne ka ce ga irin zurfin da kake so kuma sai mun maka in mu ne da izinin Allah wallahi in za mu yi wa hayan mahaƙa daga tudun wada daga gyalle su daga tudun jikun daga kwarin ɗan goma tukur-tukur ko ina ne sai an gayyato 'yan sunna majiya karfi waɗanda suka shirya samun lada duk wanda yake tafiya a bisa da'awanmu wallahi sai ya zo ya shiga ya haƙa ta jama'a mun gano wannan da kyau ko kabari na sunna za a yi maka da izinin Allah ya danganta kila ba maki liman wane na ƙetare kaza Allah maɗaukin sarki ya mai ƙoshin lafiya da ƙarfi da jin haja-haja to shi in ya je ya sunkuya ya faɗa rami ya ɗauki riga da cebur ya ci gaba da saran ƙasa shi ko liman na wannan gangaren mai yiwa bai da wannan ƙarfin mai yiwa Allah bai mai wannan baiwan ba mai yiwa bai taɓa aikin da zai jijjiga jikin shi irin wannan ba ina fatan mun gano wannan da kyau akwai limamin da dama daga gona ya taso haƙin yake dan da gone in ya ci gaba babu laifi kila ba maki limamin wannan ketaran shi kuma Allah madaukin sarki yayi shi a huce in ya daga digan ƙarshen da sai an kai shi asibiti ana mai tausa ana ƙarin ruwa ana cewa yaya jiki yana wash wash me ya ya ce haƙi kun gano wannan da kyau ko ya ta haki ya ta haki wannan Allah madaukin sarki yayi kowa daban-daban ne ba aikin da wane zai yi karka ce wane zai inna sa'ayakum la shatta ko mun gano wannan yanzu wani zai je ya lodin tifa wallahi in ya dawo kuma ya ci gaba da harkokin shi bai damu ba amma na rantse da Allah wani in ya auna tiya ishirin a buhu sai ya kwanta ya bacci ya makara in an tambaye shi ce gajiya ya hannun shi kuma ya rike haka ne ko ba haka bane kowa da aikin shi Allah maɗaukin sarki ya ba kowa irin abin da zai iya yi wani zai iya zama ya ta surutu yana zagin mutane ya yi ni ya kwana yana yi wallahi wani ba zai iya ba wani in ya sake ya gulman wani ba zai iya bacci ba a ranar saboda tunanin yanzu ya zai kare a lahira in Allah maɗaukin sarki ya rike shi wani zai iya zuwa ya kalli alkur'ani ya shirga ƙarya ya ja alkur'ani ya kare shi wani kuma yana tsoron Allah ba zai iya ba inna sa'ayakum la shatta kuna gano wannan da kyau ko wali kullin hatun huwa muwalliha kowace fuska akwai wanda Allah maɗaukin sarki ya fuskantar da su su fuskanta fastabiqul khairat ku rika rige-rige wajen aikin alheri in liman na wannan ƙetaren bai shiga ya haƙi ba an ga gani fastabiqul khairat kai marmaza kai wannan aikin alheri ina fatan mun gano wannan da kyau ana fahimtar wannan amma ba ka koma gefe ka koma kai sunanka mai analysis akan ayyukan mutane kai ba ka yi ba bayan Allah bai daura maka sama mutane ido ba ina fatan mun gano wannan da kyau sa'idawa kawai Allah ya sa mu dace duk wanda ya ga an yi aikin alheri ba iya ba ko to yayi mana Allah madaukin sarki ya sa mu dace Allah ya shiryar da mu to shine sai yake cewa wannan ma yana daga cikin sunna Bala ya ce, Wallaitar rajulu ƙabla an yatimma yas'alu, walaitar rajulu kai co ga mutum, walaitar rajil kai co tur da mutum, in ji Malam Hassan, ba fa ni ba. An yattahima mutumin da zai zo yana tuhuma, yana zagi, yana zargi, ba iya ba, waye mutu, waye rai, ƙabla an yas'ala, bai ji ya tambaye mai dalili ba. tir da irin wannan kai baka san dalilin da ya sa wane ya kaza ba kawai ka je kai ta zagi ka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun na rantse da Allah da in ɗauki ladan tasbihi kwaya ɗaya na subhanallah in ba wanda nake ki a zuciya na gara in mutu yanzu dan ka san kiyayya ta kai in na sa ka cikin makiyana ko ko maganan ka ba zan yi ba har abada na rantse da Allah don ba zan yi da'in maganan banza a kanka a ɗibi ibadan da na yi a baka ba in na rena kasuwa ko sautu ba na maka kai ba ka san ko musuwa ya ɗaliban hadisi ba amma wanda yake ƙinka sai ya buɗe wutan zaginka wai ya ɗauka zagi zai ɓata mutum billahi abin jama'a kun san Allah duk wanda ka ga ya ɓaci a yau ko shi ya ɓata shi amma duk garin nan da za su tare suna zagin wani ko in Allah bai ce shi mutumin banza ba ne wallahi ba zai zama ba wallahi ba zai zama duk garin nasu zaga ba abin da zai faru shi ne zai yi abin da zai bata shi in ko bai yi ba ko aikin banza ne kuna nan kuna zagin sai wani farin jinin ya zo ina fatan mun gano wannan da kyau fadilatul allamatul muhaddisul albani ba baro mu ciyaye ba mun gano wannan da kyau ko filin inda zai makaranta su sai da mai sun ki filin inda zai masallaci su sai da mai sun filin inda zai gidan da zai zauna a matsayin shi na malami irin wannan da duk duniya ta da malami ne an ƙi sai da ya taso ya dawo nan wajen yanzu wannan hayaniyan da ke can wajen tana nan daraja ne ko kima ya same shi ka je ka zauna a garin ka ji irin yadda suke zagin shi amma yanzu fa kowa so yake a ce na da alaka da wa fadilatul allamatul muhaddis albani zagin mai zagi kamar yadda masu iya magana ke cewa hasada ce game rabo ko taki ce shi sa wallahi al'azim in dai ba kai ka bata kanka ba ko wallahi baka da matsala amma duk wanda zai zage ka ce yayi iyakan yin shi ya huda fagen amma kai ka gyara alakan ka kai da Allah ka gani ba mamaki ayyukan alherin da yake yi Allah ya nufi zai ɗaga shi ya martaba shi ya kimanta shi yana zagin ka sai a kwashe waɗannan ayyuka alherin sai a baka tare da tukuicin wancan kiman wanda yasa kuke ganin har yanzu sai gaba gaba muke yi kuma wallahi tukuna da izinin rabbul izzati wal jalali mun gano wannan da kyau ko akwai wata sabuwa ma tana tafi Allah ya sa mu dace kai co in ji mala ya ga mutumin da ƙabla an yattahima kafin ya tuhuma ya yas'al li'anna littiham sara sahalan jiddan mala ya ce tuhuma zargi batanci sharri kasafi yanzu ya zama abu mai sauki kwarai da gaske inda kasirin minan nas a wajen da yawa daga cikin mutane ya'ani ittihamu ahlul fadli tuhuman mutanen kirki masu falala duk inda ka zauna ba za a zagi ɗan iska ɗan wiwi mai fyaɗe ɓarawo mutumin banza da wani duk ba za a yi wannan ba amma liman ma'adacin Kur'ani mai karantarwa mutumin arziki mai ɗiban dukiyan shi ciyar mai kaza mai kaza mai kaza wannan shine abin zagi wannan shine abin cin mutunci don Allah wannan shine ɗabi'an mutanen mu ko ba shi bane yau da fani na rubuta wannan ko je ka sai littafin babu ne in ka bude ka duba shafi na 137 Allah sa ka iya karatun kuma ka iya ba wasali kuma Allah sa zaka iya sa wasalin daidai jama mun gano wannan da kyau ko ka gani gayi nan zagin mutanen kirki la yace yanzu yayin mutane sauki sara mai suran jiddan inda kathirun minan nas abin ya zama mai sauki kwarai da gaske wajen zagin wajen mutane da yawa kawai mutumin kirki kullun shine bai iya ba kullun yayi kuskure sai ga karo unguwa ba ruwan kowa da ita ɗan dauda unguwa ba ruwan kowa da shi ɓarawo ba ruwan kowa da shi kartagin ‘yan caca ba ruwan al'umma da shi amma kana zama malami mutumin kirki mai wa'azi da shiryar da al'umma kai ne za su yi mu daren mikiya kowa da ƙaramin bakin shi kai zai zaga ai baka iya ba ai baka kyauta ba ka yi kuskure waje kaza yau ga malami daga ƙasan waje yana muku nasiha ko ba kan mu ba duk garin da kaje duk duniya ka ake yi duk anko ne har annabawa haka aka rika musu don Allah jama'a ba nan ake ce manzan Allah al'amin ba al'aminu ake ce mashi al'aminu amma da ya zo ya ce Allah ya ce sai suka ce mai wa sahir suka ce mai majnun suka ce mai sha'ir suka ce mai kazab suka ce suka ce suka ce ba iyaka ba abin da ba su gaya manzan Allah ba har kwashe mutane ake yi ana hana su zuwa wajen shi annabi gari ya zafi bala'i ya bala'i sai da manzon Allah ya kwashe jama'an shi tura habasha garinsu ne wa walidin wa ma walada amma garin ya gagara zama sai da annabi ya turo su afirka tun daga maka sai da suka zo nan nan habasha wajen sarki kirista sarki na jashi gari ya ma annabi zafi su ba shi dama ma ya fita da rana abu ya gagara sai da manzon Allah ya hada ina shi ina shi ya gudu yana kallo cikin dare kima kalli irin wannan ɗabi'a kuma wa a waye gari a ce yau kuna musulmi wani ya miƙe yana gaya muku zancen Allah ƙaryen yau daban na jibi daban na gata daban ai ana kawo kuɗi ai ana kawo kaza jama'a kuɗi banza ne wa ka taɓa ba naka ballantana ɗan siyasan da ke iya sawa a kashewa ne ya tsafi ya kaza ya kaza don ya samu kuɗi shi zai ɗauki kuɗin shi ya baka kai ma'aukacin ina ne yasa yanzu suka ji kusa su kyalkyace da dariya ɗan siyasa ne zai ba kuɗin shi kuma ya bi ka ai in ya baka sai dai ka bi shi ina fatan mun gano wannan kana kwance ko kai waye zai kira ka kaje ni ko yanzu in kaga wanda ya kira na je to gaban kafin sunan shi akwai an rubuta excellency tukuna ina fatan mun gano wannan da kyau waye in dai kaga na je to sai dai in je wajen your excellency sa kun gano wannan da kyau ko amma in je maka me in je in ma me me nake so a wajenka in ko ga dan siyasa ya zo wajena ni dai ni in fasin to abokina ne akwai abota da ta haɗa da shi ƙila dan siyasan ko kafin ko wani dalili na al'umma yanzu kwanakin baya fa wani ɗan siyasa ne ya zo wajena Don ya ji wasu tsegumi yawan ko kafa ya zo na ce eh ga matsalan ga matsalan ga matsalan na gayyato mutanen da ake da matsalan da su na ce gashi gashi gashi ya ba da haƙuri ya ce in Allah da zai gyara kuskuren shi kuma ya fara ɗaukan mataki kan ka ce kwabo unguwannin nan ta yi ca wai ya kawo man buhun kuɗi shi yana da kuɗin ne <laughs> Jama yana da kuɗin ne shi yana da shi ne ku je ku gaya mai shi ina fatan mun gano wannan da kyau mutumin da ke zariya yau ka ji shi ya ɓulla can gobe wannan ne ka ce wai ya kama kuɗi ya man me kuna fahimtar wannan da kyau ku mutane wawaye ne abin da ke rudansu ko waɗannan rigunan ne kun gano <laughs> wannan da kyau ku wala shi ke rudansu mai kyurɗansu mutum ya ga fatan lafiya lau ke. salatin annabi ne ka rika salati goma da safe goma da daddare duk bayan sallah kai mu annabi salati da safe kai azkar da yamma kai azkar ka rika tashi cikin dare kana addu'a ibn al-qayyim yace yana gyara fuska yana gyara jiki yana sa mutum ya zauna cikin kwanciyar hankali kai ko ka kwanta minal mahadi ilal lahadi sai dai ka kumbura ka fashe ka zama kana ɗoyi yanda ka san sha sa ya mutu sai daga kare a haka ina fatan mun gano wannan da kyau amma miƙewa ake yi ana ibada sallah ake yi biyayyen iyaye ake yi kyautata mu mutane ake yi abin da ya kamata kenan amma baka komai baka ce kai fresh a'a sai dai kullun kai mudu mudu ina fatan mun gano wannan da kyau billahi sai dai kullun kai ta shan wahala kuma za ka gani wallahi al'adim wani mawaƙi wai wani ya shige mai gaba ya ce in mm, wani duniya ta kuce wallahi lahira mata mata. bata ma kanka lokaci wallahi duk wani kasa wanda aka yi sai ka mu a gaba mun gano wannan saboda kai ma Allah nashi wallahi Allah sai maka naka duk abin da kai ma Allah min jinsihi Allah zai maka jama'a ku daina zagin mutane ku daina sharri ku daina kazafi ku daina abubuwa kuna ta hayaniya ina fatan mun gano wannan da kyau sai a ce a'a ai wannan gaje gidan shi buhu buhu yake girkewa a'a to baka noma baka kiwo ba dole ka sai buhun masara ka aje ba ba dole ka girke buhun shinkafa ba ba dole ka aje buhun shinkafa na tuwo ba ba dole ka aje katan katan din taliya da manya manyan gare wani manja da na man gida da na man shanu ba mun gano ne ka aje ƴaƴan mutane su ci gidanku ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya kawo arziki ma tanka za mu siya na man gyada da rika kawowa tankan manja tankan man shanu da izinin Allah a je a rijista daga kamfanin magi sai da rika zuwa da da akwai magi a na ruwa za a rika zuwa da har yanzu akwai shigo to kaga masu kudin ma sun san inda yake to ku ina ne zan zo abun nan ina faɗa <laughs> inna lillahi wa inna ilaihi raji mutane in banda tsinannu ne ka kwana baka da ko kwabo sai ta zagi ka kana da kuɗi <laughs> amma gara amma kirarar arziki da amma ta tsiya ina fatan mun gane wannan da kyau komi kai ba sai an yi magana a kai yanzu jiya dan nan da ne maka dan ba'an nan na ce kwankwasi an ce kai kanin kwankwasi ne shin da an da haske <laughs> to ku zo haɗa ku da shi eh goma za ka je a ce na gada mai girma kwankwasiya ba shi ke da ma gaya mashi Allah ya samu dace kalera waɗanda abubuwan jama'ar annabi da Allah ya sa ni ina da kwaɗayi ko da ba haka ba Allah wallahi da ba haka ba kakkumanta ina son kara martaban addinin nan in ba kama na san inda zan je an su na sani ko kun san na sani amma wala martaban kujerar da nake son karewa kila ba mamaki gobe ba ni ne a kanta ba kila wane da wane ne kar in zubar da mutuncinta in tafi lahira wani ya zo ya hau laifi na ya shafe shi ba zan yi wannan ba sannan ina jin tsoron Allah kar in canza dokan Allah don kwaɗayin abin duniya Allah ya tome ni sannan ƙa'idan da'awarmu ne na salafiyanci ba za mu je mu bambaɗanci ba ni ba sallafe ne mun gano wannan ba za mu yi ba wallahi wallahi ba za mu yi ba Allah mara in kaga mun ci daɗi ko sana'an mu ne kuma ya kamata ka tambaye me sunan wani ina ya samu kuɗi sai a cewa zai ce mai shago wai ina yake samun kuɗi kaji da ƙiƙi an sanna cikin magananka da <laughs> fatan mun ga in banda da ƙiƙi yana magana da ansa kana cewa ina yake samun kuɗi an cewa ka ce mai shago a shago yake samu <laughs> ta mun gano wata da kyau a yanzu ba shagon wanda kake gani ba hawa malam kai in baka iya taku ba ni na iya taku ina buga da manyan fajirai sai in bar source of income ɗina a gabansu ina ba ta mun gano wannan da kyau ni hawa malam ai kafin ka tashi na tashi dare ake yanka ina fatan mun gano wannan da kyau ana bin manyan malamai irin su Allamatul Albani suna haska maka yanda yake yi wannan dattijin da sun sayan da yake samun kuɗi da tuntunin sun daƙile. haka ake yi a ƙarƙashin ƙasa ake yi amma kai kaje ka tara waje guda an sai sai su daƙile shi ina fatan mun gano wannan da kyau amma ni ko in ka yanke can ma ka yanke banza in ka yanke can ma ka yanke banza ka san ramin yan yawa ko to wallahi haka suke duk inda ka je ka tare zan bulle can Allah zai buɗe wani waje can ina fata mun gano wannan da kyau shi sai in kwanta in yi bacci hatta atasabbaha saboda hanyoyi da barori Allah maɗauke sarki ya sa mu dace wa hasuduhu Mala ya ce, Fassalatu ma'al janaza faƙat wa adamu zihabi ilal maƙabir iluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mala ya ce yi magawa sallah mutum bai raka gawan ya je makabarta ba wannan aikin annabi ne in ka jefo zagi ni da ma ban taɓa yin haka ba in ka gama na yi to dai na ce wani ne je ka yi yanzu kwanakin ba yaro ne fayar su ba jariri haka to kuma ni ina da baƙi sun zo na daga ilori kuma suna son su tafi a lokacin manyan mutane yau da na wulaƙanta su ban gansu ba ko zagi na za a yi ina fatan mun gano wannan da kyau akwai dan uwa anan ɗalibin mu ne mutumin kirki Allah ya saka mai da alkhairi ya taba min wani text har yau ban goge wannan text din a waya na ba ya kai shekara goma ko shekara biyar in rage cewa malam baka kyauta ba ya ce mm, da aka ya ina kanan text din ran nan kana karatu akwai wani mejo da wani kanal sun zo suna son su tambaya baka ba su izini ba na ce ai kanal ne ya laifi a raina da sai ya rubuta kanal a goshin shi ka fahimci wannan in ya ɗaga wani sai a ah, mai girma kana litan baya amma kak ta jiye jiyan nan ne nake ta roƙon arziki a taimaka a yi man tambaya amma ka ƙi haka ne ko ba haka bane to ran nan kuma an yi tambaya na gaji na tashi ban ansa tambaya ba an ce ban ansa tambayan kanal ba kun gano wannan da kyau ko wallahi tana nan a wayana na ki gogewa na tarihi ne wannan text din sai ta shiga cikin tarihi na ko zagin ubana kai sai ya shiga ciki ina fatan mun gano wannan da kyau yanda text din yake yanda ka ganshi haka ko haka zan je rubuta shi da larabci haka kuma zan ɗauke shi yanda ga cancak da kwanan wata da lambanka da komi wallahi haka zan daura shi ai ban je na yi karatun kwamfuta in zama ɗan banza ba na iya abin da zai taimaki da awata ce ina fatan mun gano wannan da kyau yanda yake komi ko ka canza lamba da za a gani kuma in ce a zunnu a mafi kyakkyawan zatona mursil hadihin risala Allah wallahi komi sai na faɗa in ba kai tarihin ba ni ina yi da kaina ballantana kuma 'yan baya suma ma sai sun yi Allah ma da sai sun yi wannan daga da muka kwaso haba ina kullum ina da abin da nake rubuta sabu Allah inda ka san bidaya wa nihaya haka za ta rubuta ɗaya bayan ɗaya shi za kai kai ta shirme ni kuma ina ina aiki za ka mutu in bar maka tarihi domin ma ka taba farra. wa ma hafiza farra ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu hayaniyan da aka yi lokacin operation aje ajika wani har ya manta ba ni ko kadiyan duka na rubuta ta nan da shekara dubu Allah ya wanzan da wannan abin yana nan ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine sai malai yake cewa wa zihabu ma al janaza hatta ya faragu min dafniha a raka gawa har a gama aiki gaba ɗaya a dawo fi'alahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annabi yayi shi yasa ikhtilafu tanawwu yau ai wannan gobe kuma ai wannan man kana neman ko kana tsoron zagin masu bakin jaba sai ga kokari ka je kawai ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maraukin sarki ya sa mu dace wala abi huraira fi sahihi muslim fi fada'il shuhudil janaza aidan haka al-imamu abu dawud abu huraira ya ruwaito hadisi a cikin sahihu muslim muslim ya da hadisi abu huraira a littafin da ke bayani akan falalan halattan jana'iza ta za ku ji aiki babba yanzu ina fatan mun gano wannan أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم cewa annabi sa'ala sahaba yauman annabi ya tambaye sahabbai wata rana faƙala annabi ya ce man asbahal yauma sa'ima cikin yau waye waye gari yana azumi in wane ya wa'azi kana jin haushin shi kai ba sai kai azumi ba in wane ya wa'azi baka ji daɗi ba kai sai kai azumi hanyoyin da yawa ai koko faƙala abubakarin sai sayyidina abubakar ya ce ana ya rasulallah ni ne nan ya manzan Allah ashe duk cikin sabon ma ba mai azumi ranar sai abubakar ya zage su ko sai su su zage abubakar ce ka cika azumi su ba sa haka wallahi al'adun jama'a ni na rasa abin da ya lalata mutanenmu rashin aiki ne talauci ne kiyayya ne hassada ne menene oho shi ko in Allah ya tashi ma mutum abu ko bai shawara da mai hasada fa in ka gane cewa Allah da ya mawana kaza ba ka da hannu a ciki ko wallahi sai ka zauna lafiya sai ka zauna lafiya mun gano wannan malam cha nake da mota ka zo nan yanzu yan san da Allah zai baka motar na ko wanda ya shawara da shi a masallacin nan eh akwai wanda ya baka gudunmuwa a masallacin nan wani sai ganka kana wanka sai ce wai don me kake ina ruwan shi ina fatan mun gano wannan da kyau shi kuma sai je in Allah ya bashi kuɗi ya sai sabon rali mun gano wannan da kyau ko in ya dan cira gaba ya sai mai roba roba mun gano wannan in kuma baka da komi ka hau takalmin ka shikenan ai cikin mutum dubu wani kan zan sarki wani doki shi kan hawo wani ko sai jaki can ga abinci wansu fa sai su ji garin kwaki wallahi wani da kwaki zai bacci ya ci nan abincin daren shi wallahi wani ko ya ci farfesu ya ci kilishi sannan ya kwanta bacci wani ma bai samu kwakin ba wallahi abin malam wani ma yana ji na yanzu abincin daren ma ya gagare shi haba malam me yasa mutane suke haka sai a division of labor in wane yau ya ce wa'azi zai yi ko kai kuma ka samu kuɗi ka raba ka rika raba mutane naira ɗari biyu biyu kullum suna ce bani ka gani ba su so ka ba mun gano wannan da kyau ko ta ai sai dai ka mutu jahili in dai masu wannan abin ne ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madauke sarki ya sa mu dace Abubakar ya ce ni ne Mala ya ce Abubakar kana sahibu a'ala himma ku je ku samu littafin kitabul mi ulul himma ai wannan littafin ka karanta shi ko ko me kake sai ya ƙara maka himma mun gano wannan da kyau ku ko me kake yi aini in mutum iskanci yake so nake ma yi iskancin da himma ina fatan mun gano wannan da kyau dan mala'ikun Allah su bige ka cikin himma ko me kake ku karanta magana jari dattijo ne ya zauna da ya'yan shi ce kowa ya faɗi sana'an da zai yi ɗaya aka tambaye shi kai me za ka yi ya ce me sata aka ce to kai da gaske kakkare na abu nawa kakkare na me kakkare na motsi yana gaya mai in za ka yi sata to in ka je kakkare na motsi ko ya ki magana wannan da yau to kaka ce ba matsala to karshen ta nan matsala yake sannan kakkare na me abin ɗauka eh a barkaji ai abubuwa yake faɗi ai ina ɗauko maka abubuwan da yawa ne yanzu mawaƙi da ya ce iyalin mamman waɗanda ba su san a haske sun fi san a tsala duhu da ruwa yab yab yab mun gano wannan da kyau ko ya ce sannan ganyen gamji ya bi ƙasa yadda za su taka kara bai mai ƙara ba mun gano wannan da kyau ko ya ce kajiwa wani in har ka je ka buɗe ƙofa kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace zari akwatin tsakiya shi yafi kaya yace na saman hoto ne na ƙasa maganin ƙwari ne <laughs> mun gano ne yace kai wance kai haifan man da ba dan goyo ba to barawa kenan ana gaya mai in zai yi da himma balantana mu da muke karatun hadisi kuna bayan wannan da kyau ku mu da muke karatun hadisi shi ma yana yi da gasken gaske kuma da abin da ka nuna wani bai iya ba ko sai ya nuna maka kai ma baka iya ba ko wani nuna ma baka iya ba lokacin da nomo ya je gaban sarki yana kaza duk shegantaka ba wanda bai yi ba liman ya kalle shi ya ce shirman banza ya tsaki ya kaza ya kaza liman ya tashi ya fushi ya tafi yana juya sarki ya ce a sato liman <laughs> ce za ga lalata da ba to ka san limamin kauye dolo ne wani lokaci ya je kawai ga mutum ya cika masallaci da abin nan zai gudu ya ce tsaya wai shi mala'ika ne Allah ya aiko shi ka ji ta kadari an ga aikin shi yayi kyau an yabe shi a sama an ce ya zo za a gan shi a sama kaza kaza ce masha Allah to ga buhu nan shiga ya shiga buhu kuma saboda mugunta maimakon ma ya ɗauke shi a sama a'a jan shi ya riƙe <laughs> a ƙasa in aka faɗa wani kwari ƙugun liman ya bugu sai ce an shiga gangarar sama ta kaza ne <laughs> aka bi wajen rafi ya ji ƙarar kwaɗi ya ce kaji tasbihin malaku suna maka mara ba ya ƙara ta ƙarƙarewa sai da aka yi shi fadin aka cika gaba ɗaya kawai sai zazzage shi sai ga shi gaban liman gaban sarki ya haka ce ga saƙonka na sato <laughs> ai za kun tafi she'in fa kun fihi ina ba don mun gane wannan da kyau Allah maɗauki sarki ya sa mu dace sahibu a'ala himma fil umma ba'adan nabi in dai aka cire annabi to wanda yake aji na biyu wajen himma abubakar ne sahibu a'ala himma fil umma nabiyuha wanda yake matakala na ƙarshen ƙolo ƙolo wajen himma manzon Allah ne wa sahibu a'ala himma fil umma ba'ada nabiyina siddiquna sadiquna in dai ka cire manzon Allah to wanda yake bayan shi wajen himma to as-siddiqul akbar ne fa qala al-mustafa sai manzon Allah ya ce faman ata'amal yawma minkum miskina wane ne ya ci da miskini yau to ka ji ka shigo nan wajen kai aiki faƙala abubakar sai abubakar ya ce ana ya rasulullah ni ne ya manzan Allah faƙalar mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce faman adal yawma minkum marida cikin ku yau waye je ge da mara lafiya fa qala abubakarin sai sayyidina abubakar ya ce ana ya rasulallah ni dinnan ne ya manzan Allah fa qala al mustafa sai manzan Allah ya ce famanitta ba'al yawma minkum janaza yau cikin ku waye raka jana'iza fa qala abubakarin sai abubakar ya ce ana ya rasulallah ni ne nan ya manzan Allah faƙalar Mustapha sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce majta ma'ana fimri'in illa da halal janna waɗannan ayyukan alherin ba za su taɓa haɗuwa ga wani mutum ba face ya shiga aljanna ka yi azumi ka ci da miskini ka gaida mara lafiya ka raka jana'iza wannan kaɗai ka tsare za ka shiga aljanna amma ka ce duk wani ya banga banga ya tara wani wajen kai ka je ka tara ɗaya daga cikin waɗannan mana saboda in yi azumi zai jigata bai da na buɗe baki ba zai yi ba in ya je gai da mara lafiya za a sa ran ya kawo wani abu ne ba zai je ba ba zai raka jana'iza ba saboda wani abu zai kubuce mai a wajen sana'an shi sannan me ba zai ba da kuɗin shi ya ba talaka ya ci a banzan bazara ba ba zai yi ba wannan hadisi akhrajahu muslim al-imam muslim ya fitar da wannan hadisi a kitabuz zaka babu man jama'a sadaqa wa amalul birri babin da ke bayani akan mutumin da ya sadaka da sauran ayyukan alkhairi muslim ya fitar da wannan hadisi a kida fada'il sahaba babun min fada'il abubakar siddiq radiyallahu anhu a ƙarƙashin babin da ke bayani akan darajojin sayyidina abubakar a mujalladi na hudu lamba hadisi na dubu ɗaya da ishirin da takwas allah maɗaukin sarki wal bayhaqi bayhaqi ya fitar da wannan hadisi a sunan al-kubra a mujalladi na hudu shafi na ɗari da tamanin da tara Allah madaukin sarki ya samu dace jama'a kun sa abin mamaki akwai wanda na san shi a garin nan haka yake yau in yi azumi ko nan da nan sai ya je asibiti ya gaida mara lafiya nan da nan sai ya nemi kuɗi ya sai abinci tiya ɗaya ne kaza ne na abinci ya je ya ba muskini yawo zai dinga yi a garin nan yana neman inda jana'iza take ina fatan mun gano wannan da ke wallahi yana neman har yau haka yake bawon Allah nan Allah ka sa yana daga cikin yan aljanna subhanaka allahumma biyamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum